This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraron mu Assalamu alaikum. Barkanku da la'asariyar wannan rana. Aisha Mu'azu ce tare da Zahra Aminu Fage da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin wannan shiri na yammacin yau Juma'a. Tara ga watan Fabrairu na shekarar 2024. Da hudu, fatan an wuni lafiya. To kafin ku ji abun da muke tafa da su da farko ga kanin labarai. kotun kolin amurka ta nuna alamu na shakku kan yunkurin dakatar da tsohon shugaban kasar donald trump daga shiga zaben shugaban kasa na shekarar 2024 shugaban amurka joe biden ya yi kakkausar sukar da bai taɓa yin irin ta ba kan matakan yakin da prime minister isra'ila ke ɗauka a kan yankunan falasdinawa ukraine ta faɗa cewa sojojinta sun kakkaɓo jiragen rasha marasa matuƙa a cikin dare a yankin gabashin kharkiv hannun labaran kenan a cikin shirin kuma yayin da tsadar rayuwa ta kai makura a najeriya majalisar malamai sun gana domin to shi sa muka ga a ja hankalin shugabanni musamman daga gwamnatin tarayya ya kamata ta yi hoɓɓasa ta tinkari wannan al'amari don a sauƙaƙa mu al'umma domin a zauna lafiya saboda shi ɗan adam idan wahala ta kai wahala ya tire to fa ba mu iya control ɗinsa za a ji ƙarin bayani a cikin shirin sannan muna tafi da shirin da ɗan gari akan ci gari wanda a yau zai leƙa garin fari da ke birnin kwanni amma yanzu sai a sake gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya masu sauraron mu assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci kotun kolin amurka ta nuna alamu na shakku kan yunkurin dakatar da tsohon shugaban kasar donald trump daga shiga zaben shugaban ƙasa na shekarar 2024 a jiya alhamis Alƙalan kotun masu bambancin aƙidu a sassa daban-daban sun bayyana shakku game da ingancin tanadin dokar da kuma nuna damuwarsu a game da illolin da ke tattare da cire trump daga zaben babbar kotun amurka tana nazari ne kan hukuncin da kotun kolin jihar colorado ta yanke wanda ya nuna cewa a ƙarƙashin doka ta goma sha hudu ga kundin tsarin mulkin amurka da aka yi wa kwaskwarima Trump bai cancanci ya rike mukamin shugaban ƙasa ba saboda rawar da ya taka wajen ingiza gungun magoya bayansa suka kai hari a ginin majalisar dokokin kasar a ranar shida ga watan janairun shekarar dubu biyu da da ashirin 2021 wanda a dalilin haka ne kotun ta bayar da umarnin a cire shi daga ƙuri'un zaben fidda gwani na jam'iyyar Republican a jihar. A jiya Alhamis ne shugaban Amurka Joe Biden ya yi kakkausar sukar da bai taba yin irin ta ba akan matakan yakin da Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ke ɗauka a kan yankunan Falasɗinawa wanda a cewar jami'an kiwon lafiya a Gaza ya kashe Falasɗinawa sama da dubu ashirin da bakwai. Biden ya amsa tambayar da wani ɗan jarida ya yi masa a fadar White House game da halin da ake ciki a Gaza. yana mai cewa yana matukar matsa lamba na ganin an ƙara yawan taimakon jin kai da ke shiga cikin yankin biden ya ce yana aiki tukuru don ganin an tsagaita buɗe wuta na wucin gadi da kuma ganin an saki mutanen da hamas ta garkuwa da su da kuma kubutar da falasɗinawa da ke tsare a gidajen yarin isra'ila A ranar Larabar da ta gabata Netanyahu ya yi watsi da tayin warware matsalar yana mai kiran sharruɗan da Hamas ta gabatar a matsayin kamar wani mafarki ne kawai. Tunan ba da jimawa ba Zahra za ta dawo ta karanto mana sauran labaran, amma kafin nan za mu buɗe taskar rahotanninmu daga Najeriya. ganin yadda talakawa suka fara zanga-zangar nuna damuwa kan tsadar rayuwa a wasu sassan ƙasar ya sa majalisar limamai da malamai ta jihar kaduna a jawo hankalin gwamnati don kada a bari tura ta kai bango majalisar limamai da malaman da ta kira taron manema labaran a jihar kaduna a jiya alhamis ta ce halin da al'umma ke ciki babbar barazana ce ga wannan ƙasa wannan ƙasar daga kaduna wakilin muryar amurka isa lawal ikara ya haɗa mana wannan rahoto. hauhawar farashin kayan masarufi da tsadar rayuwa dai sun sa cin abinci sau uku a wasu gidaje ya fara gagara a faɗin wannan ƙasa yayin da wasu 'yan kasuwa suka fara rufe shagunansu saboda farashin kayan ya fi ƙarfin jarinsu a saboda haka ne majalisar limamai da malamai ta jihar kaduna ta kira wani taron manema labaru don nuna wa gwamnati haɗarin da ke fuskantar wannan ƙasa baki ɗaya Na'ibin limamin masallacin Juma'a na tudun wada 'yan lilo a jihar Kaduna Sheikh Idris Muhammad Sabon Gari shi ya yi bayanin matsayar majalisar ga manema labaru. A makasudin wannan taro namu shine don mu ja hankalin gwamnati a bisa halin da al'umma suke ciki na wahala a wannan ƙasa. Na farko an jefa mutane cikin talauci sannan gashi yanzu yunwa tana addabar mutane. To babban bala'in ma shine hauhawar farashin abubuwa kusan kullum abin ƙaro ake ga kuma kuɗin nan ba a samu. to hatta kai ga mutane suna mutuwa saboda yunwa wasu suna cin ganye a wannan kasa ta mutu najeriya kasar da duk afirka ba mai arzikinta alkatu wani wasu malamai suna maganar wannan jarabawa ce daga allah adina daina jingina ta da 'yan siyasa ba gaskiya ba ne allah bai jarabe mu da talauci a najeriya ba duk abin da allah yake bamu kasa na arziki a najeriya allah ya bamu to shi sa muka ga a ja hankalin shugabanni musamman daga gwamnatin tarayya ya kamata ta yi hoɓɓasa ta tinkari wannan al'amari don a sauƙaƙa mu al'umma domin a zauna lafiya saboda shi ɗan adam idan wahala ta kai wahala ya tire to fa ba mu iya control ɗinsa duk waɗannan sojin da ake ganin ana da su a ƙasar nan da jami'an tsaro in talakan najeriya ya balle wallahi ba sa iya control ɗinsa. majalisar limamai da malaman ta jihar kaduna kuma ta alakanta tsadar rayuwar da ake ciki a najeriya najeriya da kuma matsalar tsaro kamar da yadda limamin masallacin juma'a na al'adamawi da ke garin kaduna imam aminu umda ya nunar harkan tsaro din shi ma ya taimaka wurin kawo kunci musamman a nan yankin arewa dinnan ta yadda mutanen mu ba sa iya noma yan bindigan daji da sauransu sukan hana su da haka idan gwamnati ta samar da tsaro ingantacce to manoma za su shiga daji za su yi noma kuma wannan kuncin da ake ciki zai ragu amma idan gwamnati ba ta haka ba ta ce bari mu ba ku palliative to gaskiya ana ganin wannan ba zai zama mafita a wannan kasa ta mu ta Najeriya ba da haka wannan uh, council of tana kiran gwamnatin tarayya da kuma gwamnatin jihar kaduna da dukkan 'yan majalisunmu da sauransu lalle su sa ido don in an ce duniya tana cikin matsala to mu kuma arewa bayan matsalar duniya da muke ciki to ga matsalar tsaron nan wanda yake ya jefa mutane cikin talauci da rashin abinci to ko ina mafita game da wannan tsadar rayuwar da ake ganin ta jefa talakan najeriya cikin kunci Sheikh Idris Muhammad Sabon gari ya ba da wani nasi. Farko dai mu koma ma Allah sannan mu yi ta istighfari mu tuba zuwa ga Allah. duk arziki a hannun Allah yake amma akwai sila ai annabi ya karantar da mu annabi yake cewa idan aka waye gari shugabanni suka zama azzalumai malamai suka zama fajirai ba sa faɗa ma shugabanni gaskiya masu kuɗi suka zama marowata ba sa taimakon talakawa annabi ce zaman ku a cikin ƙarƙashin ƙasa ya fi zaman ku a bayanta ma'ana mutuwar mutum ta fi rayuwarsa a wani lokaci har yanzu dai damunar bara bata wuce watanni uku da ƙarewa ba kuma ana ganin kafin ganin wani sabon kayan abincin noman damuna bana sai an kusa kwashe watanni shida nan gaba abin da ya sa wasu ke ganin idan ba a ɗauki matakin gaggawa ba to komai na iya faruwa a faɗin wannan ƙasa. isa lawal ikara muryar amurka daga kaduna a najeriya kawai da na ikara Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu ga Zahara da kashin labaran duniya na biyu. A yau Juma'a Ukraine ta faɗa cewa sojojinta sun kakkaɓo jiragen rasha marasa matuƙa guda goma cikin dare a yankin gabashin Kharkiv. a halin da ake ciki kuma ma'aikatar tsaron rasha ta ce ita ma nata hare-haren na cikin dare sun harbo jiragen ukraine marasa matuƙa guda goma sha tara a yankuna guda hudu waɗanda suka hada da corks bryans oriel da karasnoda da kuma tekun bahar al-aswad a jiya alhamis bayan kwashe kwanaki ana cece ku ce a ƙasar ukraine shugaban ƙasar vladimir zelensky ya kori janar balari zanuzanyi babban kwamandan sojojin ƙasar wanda ke jagorantar yakin da rasha take yi da ukraine na tsawon shekaru biyu inda ya maye gurbinsa da kanar janar alexander siryansky sakamakon farko na zaben 'yan majalisar dokokin pakistan sun fara shigowa sannan a hankali a yau juma'a bayan wani dogon jinkiri da ba a saba ganin irin shi ba da kuma zarge-zargen da ake yi na cewa ana neman kulla wani makirci na samar da goyon baya ga jam'iyyun da sojoji ke marawa baya An dai gudanar da zaben ne a jiya Alhamis bayan da aka katse layukan wayoyin tafi da gidanka na intanet saboda haɗe da fuskantar tashe-tashen hankula abubuwan da ke haifar da shakku game da sakamako da kuma sahihancin zaben. Mazauna yankin suna dakon sakamakon da fatan saninsa da wuri. Kowaye zai jagoranci gwamnatinsu ta gaba. Har Aminu fage kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla. To kada a sha'afa muryar Amurka ce ke watso muku shirye-shiryenta daga birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. a jamhuriyar Nijar kuma ana iya sauraron mu a tashar VOA Africa kan mita 200.5 sannan ana iya bibiyan mu a adireshin mu na yanar gizo a www.voahausa.com yanzu agogon mu a nan Washington DC na cewa karfe 10 da minti 11 na safe ga shirinmu na gaba. Masu sauraron mu da haka tare da sake sada da ku a daidai wannan lokacin, inda za mu gabatar muku da shirin na da gari. Shirin da gari shiri ne wanda sashen Hausa na muryar Amurka ke gabatar muku da shi, tare da haɗin gwiwar rediyokan da take kawance da su. A yau ni Asman Musa azuka na na rediyo Niya FM birnin Kwanne jamhuriyar Nijar ne zan gabatar muku da wannan shirin, yayin da a yau muka leka a can garin fari. da ke cikin komin in Bazaga da ya fatama 'yan birnin kwanni wanda buka tattamna da hakimin garin na fari wanda ya soma da gabatar da sunan shi. Musa Salihu, siya sunana. to mun iso a garin ku domin mu je menene tarihin garin menene tarihin garin holi tarihin garin holi kashi biyu yake akwai kwannawa akwai gobir akwai ah, akwai makera amma ainihin holi tan ta makera ta ne kana ji shi wanga ba gobir zai ka sai da aka yaki sai tashi ci kudi ba ku ta daga mutane shi da ka adar gare mu sai suka tashi sun gani to sai a yi hakimi cikin makera a yi hakimi cikin wanga. har yanzu haka na ake gida biyu na take amma duka abu guda na haka an yi alimiya an tsanya uwa duka gida dai na ainihi na sarauta hori gida biyu ne kuma gidan gabi da kajja gamin da suke babu mai hodi wani horo wale ma wani su wane ne makera makera alu tsoho waɗanda suka hito da wani yanki ne a makera tunda ka ce to mu dai ga tarihi su suna an kaske su na an kaske mm, mm, makeran nan marada suka isko makeran marada suka iske makeran Ah, a maza maraɗi su sun kaske makera makera makera su an kaske nan to lokacin tsohon ma kusa mutanen makera wasu su duk kya dai na aina su dan abin da ta yi kai a zama ta yi zama ta tashi ta koma zama bai ta yi da ta taso da can na ce ka wanda bakon nan ne iske su ya iske sun game ka ga na shi zama ga na makera kaje biyu suka taso sun koma can suka zamna ka zama uku suka koma nan kala na ga tsakkuwa sun ka zamna nan maje ta tashe su ruwa na maje ta tashe su to ta tashe su nan sai mutasun ka watse to shi kakanmu wanda a uwayen mu sai ta so kuma da sai shekara goma sha biyu shi kadai sai mata ta yi wanda a uwayen mu ha shi kadai sai mata ta yi ka kuma ka tarihin gari duk wannan iske ma an ka zama shi na shugaban garin nan ko ya wuce cikin na lalabuwa zuwa ga ka tambaya ta ba yayin ka ganin kwanin na yawon da kusa wani ke ba ni kuma daga zika kamar sau ko sai ga ka so ka tambaye ni ka ji ainihin hori ta tsaya nan sai sun kuma wajen sun ta zo mace ta wace ke su can gaba sun ka zauna amma kowa tsinkan wani sun ka taro sun ka taro sun ka taro sun sai an kai alloba tarshen lahiya ga shi hudi tsohonmu na hada mace abinda sun ka zan babu latti goma sha bakwai sun ka zan babu ka san da jahilciya a cikin amurin ga bai karbe mu ba ku tashi mu kuma inda mai da ga ta makeri san ka tuwon gaske nan kana ji kashi sai hurta tsaya gata har yanzu kuma nan na kira mu mu sarauta hakimin da an karɗa an ce mana an yi gida shugabana an yi idada shugabana an yi hurai shugabana kana saurari na a fara naɗa hakimi an yi an kai shugabana a hwan ɗabar mu bizu bizu shi a shi au ubana kana ji alhaji sayin haruna ka ji hakimi hudu suwan kanada sai wanga gama da yanzu yaya ne an kai aka zo aka nemi wannan yanki aka kafa shi turda kasan taitayin mota taitayin duniya na taitayin duniya na kasan mutum in a lokacin duniya ta abaga ko kada kwanni ka ga kwanan nan ba ta maka ka hitowa ka in ka da mutane da ka hulɗa da kai sai su biyo ka ai wani can da ke ya wadata sai mu kuma inda wani ha abin ta shi ga ya yawanta haka na abin yake ga nasu tarihin ka na wayin madada kakanin na hasun kakanin duk na san waɗanda na iske su a kuta mu ga wani can wuri kaza kai wani ya samu dajin noma a kai wani da inda wani yake kai wani ya wadata ɗaya eh, eh, eh, sai ga mutane to sai dole ce tun ga tantaya mutane ta kai gida biyar ko gida goma har zuwa gida goma sha biyar minan gaban ga hali mishi kabda shugaba ai musa hakimin su ko to haka na tarihin sarauta sheke yasa aka sama garin suna kwari kwarin dutsen can kwalkwali na tasiri nan da kai ta garin kare ka ne shi ne amma harin dutsen kwari ka ai ga dutsen ke wai da mu amma shi da shi ka fari da nan an kawo zama wannan bakon da ta so ya iske bakon irin kowa tsin kan dutse duk karkara guda ta hakan kusa da kusa ga kai sai dutsen hori dutsen hori dutse na kwalkwali na duk sama ne babu wani abu bane kwalkwalin yanzu ka taka hattan dagari sama ka daki shi dutsen wajen suka yanka ce amma ya kasuwan ka hayo nan nan na shi gogon gaba lace shi nan da ka tausa su shi mai shi su suwa suwa su ci gari kan ga sashe mai suwa bai hilla ce amma shi ko makidan maza da zai da tare shi amma sai ya zan kishi ma kimanin shi shi shi shi yawa shi ba duk inda sun ka zamna har yanzu akwai zuri'a sai nan cikin garin ka tare yanzu ma cikin zuri'a tan tashi su a hakimai na hilla ne shi gogan shi gogan a ta tare cikin gari gari ga yana mu tare muke muka ba ta katanga guda ta raba mu wata jarumta gare shi sosai za kwarai ko kana mu ga hudun faɗin mu ba zarumi na babban zarumi na mayaki na har yanzu akwai zuri a taitan cikin garin gana mu lokacin na duk inda kakadar sun ka gusa shi a tare shi duk sun gusa tare shi yanzu shi a haƙi mai da zari a shi ya yi ɗin su shi jikokin su yanzu jikokin shi ma ba ma an kasa jika shi jika shi sarauta ta hilda ta sarkin fulani islam ga bawa sarkin fulani ba da zaka gari da ya naɗa shi koma ta yi tare na maka jiddin tun ga uwaye musulun ka ce lokacin in lauwa da matsala ana lanhu ko wani awaki a yi na raƙumma a yi na shanu to shi in ya zo amsar kasan shi lanhu fulani bai da matsala saboda wace suke to ko in zo daji ya samu lanhun na hilani ya iska an zaka inda namun ma'aihi shi karanta bai lanhu da gidan ka mutum na dabba ka nawa ta lanku shi in ya faɗa mai sai ɗauki kuɗi shi shi ko daga baya an sai wani abu sai a ba shi kuɗi mai sama kuɗin shi shi ba na muhakimi ko hakimi ko an sarki to amsar lanku awo in kai baki an tarihi ni ga obana kama suka ce muna lokacin da aka yakin nan in mayaka sun ka taho magari ko ba sai ana cewa yankin nafin ba to kamar irin shi ne an ka ce yau muna son mu zo gari ka mu ci garin nan to duka ne sun ce bacci a garin kai ga lokacin nan ga lokacin nan bacci a gari kai yanzu kan zamani ya lalace yanzu kam shi amma da ka iske wanga daki an ce ba in ka an ce bara ita bara ya gata ka gado hakim da ka an ce daga ce alhorma magaji amma duk hakin ka an dada hor ko an da shi bara yana ka samu sarauta bara ya ta mu ka daki gidan sarki me a kunshi cikin biraya kina kada da martabobi wanda mutanen da aka yi awo su a kunshi cikin su kan bakin kwatancin da owa musu karni nan dan sun yi lokacin sun kace mun da akwai ma in aka ce har huta ce an kace har huta cikin gari gobara da sun kace akwai wasu layin da idan aka zo cikin hutar an aka kada to ko ko wasu zaman shi mutaza ta yi kowa shi zaman shi mutuwa ni ma na aske shiga ubana wannan wannan kokonin na wata martaba ta dayon huta kama aka ce huta ta kama cikin ta gobara haka to da sun ka zo an kaɗa kokon cikin gobarar tan ta tashi huta ta mutu kuma kaga haka ni na gani da wayo nan an kana ga wanga ba ɗaya ba bui ba ga ubana wannan kokon shi ke wanga tarihi ba sai Allah ko sai dai magana kamar iskin uwa sun yi sun bar shi nan kakannin mu sun yi sun bar shi nan aka ga ɗakin mu shike ko ya wani abu sai mu ko man gyara shi wani mun gaskiya uwa musu rayi faraya hakimi kenan faraya hakimi wali mutanen fari wace kabila ce akwai kwannawa akwai gobara gobara shi kaga su da cagi da biyar da shidda kwanna su da tar da goma to duka dai kasan dai duka dai garin abin shi ka te guda ta dai lalle ba an ce akwai zaukaki wanda suka zaka bayan bayan ma'awayin bale kakan nan kamar ka ya sha maka sai ka zo ka zama cikin shi kana nan ka yi aure har ka yi ɗan kashi aure har mai ka kanan kanan an garin kenan amma dai ainihin su dai gobirawa na da kwanna babu buru cikin su babu abin ga cikin su sai dai balacin haɗa maka ainihin balacin na faɗa maka gogon shi ne a dattan gari a dai zaka dai nan su dai su an ka iske ta tare waɗanga mutane. To garin ya kai kamar shekara nawa da kafa. To yanzu a nan kuma kwasamci ɗari uku mun kai kwasamci don ko ba rawa ne haka kamar sa kuka ka ya tambaya mun ce mai muka ce mai yanzu ga gari ɗari uku mun kai kwasamci. Shekara. Awo shekara ɗari uku mun kai kwasamci. tunda dai ka san da inda ka san an ka ce kakan ubanka ya yi mm, uban ubanka ya yi shi ma hagga ubanka ya yi hagga diya ne da jikokin shi ai ka san ku lokaci ya yi zai muna kwatanci mai san kashe mun da dai tsakanin shekarar tan ɗari uku ko ɗari ku ba ɗan abu kaɗan saboda mi saboda zaman da kan mai har kai zaman nan biyar gari ya yi zama na biyar amma shi kan wanga zama na tsa din din din tsakanin shi ɗari biyu da ɗari biyu mun kai kwatamcin shi shekara ɗari biyu na an yi hori ta tsaya tsaf ba wanga zama ba ba wancan zama ba wanga zama ba wanga zama ba ta dai tsaya na wanga zama gashi ɗari biyu kai makwatamci ga yanzu menene sana'ar mutanen garin hori noma da noman damana da noman rani sai masu ɗan hali shagunan su na kasuwanci sai kuma akasarin ka duba yau ka nan ta da yaro sai ga sakane ta wurin bida ghana lagos nan dai su duka amma dai abin da a sana'a mu dai daga noman gada an ya wuce sai noman rani daga noman gada rani ya wuce sai masu hali ne kasuwanci su shagunan su ko wata sana'a hakan ga yau da shi da yawacin garin mu akwai garuruwa waɗanda ke kewaye ga dagarin fari kwarai ko ga gari nan gare mu kwarab ta yin minti goma ta shi ma sai mu mai hori karama amma hakimin su daban namu daban kwarba aka ce mai ga hannun ka hita nan gari gabas kana kana kacin tsinkan gari ko ka kafa da ita mutum kafa mutum da ta yin minti goma ta akwai nan ruwahi nan yamma akwai yalwa nan ku kasa akwai bazaga ita ta kuma ɗin mugo nan ku ƙetaren kwalta sai an buta da shetau da sauransu jar ƙasa su an makewa garin hwarin sha Allah don da karkarar wannan ta mu da wadda ta ba mu da iyaka da ita sai an buta da iyaka mu akwai dangare na hulani ma da ma da an yi cikin hulani an kai ma da cikin hulani an kai ma da dan lokacin uwa muka ce mana lokacin nan aka tsaye su madawa hulita komedin hulita cikin hulita ke madawa hulani na komai same mu tare komai ya same su tare ita ko an buta ainihin ta mazannan na sai suka tashi sun kai yayi kwata sarauta hakan ga sun kai yayi kwata sarauta hakan ga ni ka so a kai ka so a ni ka so a kai ka so sai sun kai sun kai hada zaman gadan ce ka na uku din da na an buta sun ka tashi sun ka koma an buta to sun ka zo sai sarki ce su taya su sai sarkin hakimin ba zaga ya roki alhorma ya riƙe alhormar sarki ce a bar su su zamna ya ce to in ko sun zamna nan sun zamna alhormar hwari kaga an hagu an buta alhorma na amma alhorma ta hwari shi sarkin kwanne ce in sun ka zamna nan ka ce in tsaye suna aishe su in sun zama alhormar hwari amma dama mata hwarin na sarauta ta hada su sun ka kai ka bida ni in bida wa da kare hakan ko yan yan wa da kare wa da kare in babu hankali kwance sai ka ce gaba da kai ko wani hushi da kai kaji an mahawarin ta za'amu da hori waɗe ubaɗe na wani matsaloli yanzu haka kuke fuskanta mutanen hori wanda kuke nema magabata su share muku hawaye a yanzu haka to wanda muka bukata magabata su share mu hawaye tada ka san shi abin harkar ta duniya ana talaka kullum ɗan son a bahina amma kan da matsala akwai matsala kamar wace irin matsala to yanzu kan shi talaka a bukata ta yi da Allah hore mai eh, Allah bai bayar eh, ya ba shi rashin halin abin da zai ci har da an ka bashi mishi kaji daɗi don bai samu ba matsala kuma ba abin da ba da ce sai zai ce Allah sauƙi sai baka mara da ga furoji ta maga gani ita ta kaɗan tallafa ma talakawa saboda ita duk gari ta yayi da shi duk gari ta yayi da shi duk gari ta yayi da shi furoje to amma magabatan yanzu da kam in an ce ka abu ya dan rangatse ga kasa ana tallafa mu talakawa to an yanzu babu wannan tallahi an tallahi da akwai yanzu gana na na meri an ka ce an ka tsaba kuma ko ta kuɗi ta ba ci an kai sai dai abin sha jika ashirin a ce ku biya jika goma sha biyu ko jika goma. To ni a fatan ku a gaba. A fatan mu Allah ya ubangiji sa a dace. Ubangiji Allah sa dace wanda ka ni ya ba mu alherin su ubangiji Allah sa ba su su ba mu. Bakin fatan alherin mu kenan. wanda ka bukata su ba mu alheri su tallafa mana ubangiji Allah shi cika su su masu sauraron mu duka duka a nan muka karshen wannan shiri na da dan gari wanda Niyas Ban Musa Azaka na Radio Niya FM Binnan Kwanni na gabatar muku da shi sai kuma wani karo idan mai duka ya kai mu. thank you A gaida Asfa Musa na rediyo niya da wannan muka kai ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice. kotun kolin amurka ta nuna alamu na shakku kan yunkurin dakatar da tsohon shugaban kasar donald trump daga shiga zaben shugaban kasa na shekarar 2024 a jiya alhamis alkalan kotun masu bambancin aƙidu a sassa daban-daban sun bayyana shakku game da ingancin tanadin dokar da kuma nuna damuwarsu a game da illolin da ke tattare da cire trump daga zaben a jiya alhamis ne shugaban amurka joe biden ya yi kakkausar sukar da bai taɓa yin irin ta ba akan matakan yakin da prime ministan isra'ila benjamin netanyahu ke dauka a kan yankunan falasdinawa wanda a cewar jami'an kiwon lafiya a gaza ya kashe falasdinawa sama da dubu ashirin da bakwai biden ya ce yana aiki tukuru don ganin an tsagaita buɗe wuta na wucin gadi da kuma ganin an saki mutanen da hamas ta garkuwa da su da kuma kubutar da falasdinawa da ke tsare a gidajen yarin isra'ila sakamakon farko na zaben 'yan majalisar dokokin pakistan sun fara shigowa sannan a hankali a yau juma'a bayan wani dogon jinkiri da ba a saba ganin irin shi ba da kuma zarge-zargen da ake yi na cewa ana neman kulla wani makirci na samar da goyon baya ga jam'iyyun da sojoji ke marawa baya mazauna yankin suna dakon sakamakon da fatan saninsa da wuri kowaye zai jagoranci gwamnatin su ta gaba to masu sauraro duka-duka a nan za mu yi sallama da ku a cikin shirinmu na yanzu sai kuma zuwa can an jima da dare in allah ya kai mu a jimu da shirinmu na dare da misalin karfe tara da rabi agogon najeriya nijar kamaru da chadi wanda yi daidai da karfe takwas da rabi agogon gmt da ghana yanzu a madadin zahra aminu fage da ta taya ni gabatar da shirin da Julie Leathers Gresham da ta shirya kuma ta bada umarni sai injiniyan mu na yanzu kila. Ni Aisha Mu'azu nake muku fatar alheri. Amma kada ku yi nisa domin shirin yau da gobe na nan tafi. ma'asala.